Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanmu da saduwa da ku a cikin sabon shirinmu mai suna a rashin sani wanda ya fi dare duhu. Wanda a cikin shirin ne za mu gabatar muku da magungunanmu na gargajiya waɗanda suke tare da mu alhali ba mu san amfaninsu ba. To insha Allah a yau za mu gabatar muku da sabon wannan shirin namu. wanda a cikinsa ne za mu yi bayani a bisa magungunan mu kamar su kanya su aduwa su ɓaure su kanumfari su majamfari su ga nan dai iri-iri da yawa wanda a yanzu haka insha Allah za mu ɗauki guda ɗaya daga ciki mu fara yi muku bayanin yadda za mu yi amfani da shi da yadda zai kare mana lafiyar mu da kuma yadda zai ba mu ƙwarin jiki yauwa za mu ɗauki icen farar ƙaya wanda icen farar ƙaya dai sananne ne ko kuma in ce yana da tsohon tarihi amma mu a game da mu malam bahaushe ba mu san cikakken amfaninsa ba sai dai kawai mu yi amfani da shi wajen ƙonawa wajen girkinmu na yau da kullum to farar ƙaya yana da amfani sosai da mahimmanci a bisa fatar jikinmu na farko dai za mu ɗauki hayaƙin farar ƙaya. shi farar ƙaya za ki ɓare ɓawon bayan farar ƙaya ki amfani da itacen zalla za ki busar da itacen ne sannan sai ki zo ki wanke shi da ruwan gishiri ki dan shanya shi ya dan bushe za ki zo ki dora abinki kan gas ne ko ki dan dora gawayi ya dan kama so sai ki zo ki dan tsuguna a ciki da bargonki da komai amma kafin ki shiga cikin hayakin ana so ki yi amfani da wani abu mai kama da mai ko man kaɗanya ki shafa a jikinki ko wani man zaitun ko wani man kwakwa ko wani man riɗi saboda yana ba da amfani da kuma taimakawa laushin fata yau za ki shiga cikin wannan hayakin dukkan ɗin ne ki ne jikinki ki kamar at least ki kamar awa ɗaya kina cikin wannan hayaki ga baki ɗaya za ki rufu a cikin wannan bargon ki fara yin hayakin a jikinki ki zo ki zauna a ciki sosai ya ya miki ya hayakar da jikinki sosai so amfaninsa a wannan jikin naki yana ɗauke gajiya nan da nan idan kina da wani infection a jikinki wannan farar kaya din ga baki ɗaya zai ɗauke miki shi idan kina fama da ciwon kafa turara kafarki a cikin icen dukkan nan da nan zai miki amfani sannan wannan itace yana fitar da wani abu shi karo a jikinsa wanda shi ma karo mun san yana da mahimmanci sosai farkon mahimmancin amfanin ƙaro shine muna tawada da shi ta ɓangaren rubutu sannan ƙaro yana da magunguna da sinadarai a jiki kamar alal misali game da mai cutar ƙoda ko kuma kana rigakafin ƙoda za ki jiƙa ƙaronki a cikin ruwa ki riƙa sha ki tace wannan ƙaron ki sha zai wanke miki ƙodarki ya kuma hana ki kamuwa da cutar ƙoda sannan ba da bayan haka shi wannan bawon icen kanya din nan zaki jika zaki zaki shanya icen bawon kaya ya bushe sai ki zo ki tafasa shi a ruwa kina tafasa shi a ruwa sai ki zo ki rika sirace a jikinki duk wani gaɓoɓi joint joint jikinki da yake miki ciwo insha Allah wannan farar kaya din zai miki amfani sannan game da masu ciwon ulcer zaki busar da ƙaron kaya ki shanya shi ya bushe sai ki daka shi kina daka shi sai ki zo ki rika hada shi a cikin ruwan madara kina sha shi ma nan da na yake saukarwa da mai maganin ciwon ƙwalsa. so ba da bayan haka dai har yanzu dai bamu bar ciwon ba har yanzu dai bamu bar itacen dukkan din wanda muke magana a kansa wato icen farar kaya icen farar kaya yana ba da taimako da kuma maganin tsutsar ciki nan da nan zaki tafasa bawon icen farar kaya ki rika sha in kina sha da sassafe za ki samu ki sha shi kamar kofi ɗaya ko rabin kofi duk wani ciwo na jikinki na cikin cikinki game da tsutsar ciki ko kuma ki ji cikinki ya cushe ba ki jin daɗin sa sosai to ki jika wannan ɓawon farar ƙayan nan ki sha insha Allah za ki samu waraka a tare da shi idan baki samu ma yin bayan gari ba kina jika bawon wannan farar kayan nan insha Allah kina sha shi ma za ki samu waraka a ciki shi wannan hayakin dukkan ɗin yana ɗauke miki dattin jikinki ga baki ɗaya wai ba wai wanka da sabulu da ruwa shine dauke datti ba wannan farar kaya hayakinsa yana dauke dattin jikin mutum nan da nan ba tare da kin nemi sabulu ko wani abu ba kuma idan kika fara yin dukan ba sai kin wanka da sabulu ba wannan hayakin dukan din ya wadatar da ke da komai da komai sannan idan kina kin gagara samun bacci ɗauwali tashi ki haɗa itacen dukkan ɗinki ki shiga hayaƙin dukkan nan da nan zaki samu bacci mai jin daɗi ya warkar da ke to insha Allah kuma gobe insha Allah za mu zo muku da wani sabon shirin insha Allah ma'assalam